akwai wata mai waka wanda take cewa rayuwa tana faruwa wucewa take kaman bayuwa yau fati namu idan ka duba solomon la ina yake yau ba shi nan har kafin allah ya ɗauki ransa su audu ogwe su gemade su amadu ali su ogolafo su unwodo su baraje dr bello wanda suka yi actin na position na wannan duka sun tafi kuma kowanne tafiya sai karuwa muke ni a gare ni wadansu alamomi ne na samun nasara namu a pdp akwai alamomi masu yawa ko mai buga mai buga ƙasa zai iya buga maka ƙasa cewa mutanen nan da suka bari za su dawo domin waɗannan mutane gidansu ne wajen baccinsu ne gadajensu suna nan bargunansu suna nan kujerunsu suna nan kayan gidansu suna nan kajinsu suna nan awakinsu suna nan duka karnukansu na gidan duk suna nan sun tashi sun tafi ana wasa da hankalinsu a inda suka tafi mutum ya bar gidan ubansa ya bar gidan ainihin gidan ubansa ya gina gida ya tashi ya tafi gidan uban wani ana mishi wulakanci ba san dawo in tattara in ce alhamdulillahi na dawo wanda muke zato da yadda ubangiji Allah waɗannan mutane za su dawo saboda haka don me za mu ce za mu bar su mu yi musu Allah wadai mu ce musu kaza mutum ya bar gidan ubansa ba roƙon Allah za mu yi ya dawo gidan ubansa ba daga yau za ka sha mamaki yadda mutane ke jin daɗi yadda shugaban ƙasa ya nuna iya mulkinsa har ba manga da kanshi ya ce shi ya janye ba wanda ya tafi kotu ba manga bai je kotu ba yana da izinin ya tafi kotu ya ce a matsa masa ne ya bar kaza amma ya yi tunani cewa abubuwan nan na fati ya fi karfin kowa. sanata wali jibrin an ce da zarar fa musamman ma waɗanda suke kusa-kusa da baman gaɗin nan suka ce da zarar ya kauce fa kofar tunkuɗe jonathan ta zo kenan kuma wasu suna cewa in har jonathan yana so jam'iyyar nan ta ci gaba da ɗorewa to kada ya ce zai yi takara me ra'ayinka kan wannan. to ina zuwa shi bamangan nan shi kaɗai ne ɗan Najeriya wanda ke goyon bayan Jonathan? Kuma wannan bamangan nan shi ne shi kaɗai zai iya kawo Jonathan ya ci zaɓe ko kada ya ci zaɓe? Mutane ya kamata su yi la'akari da yanayin abubuwa suke. Kuma a cewa Jonathan saboda bamanga ya tafi kashin shi ya bushe. Wannan ai ina ganin wata shirme ne da rashin yarda da ma'ikon Allah ma tukuna eh, idan shi kan shi shugaban ƙasan ma ba shi ba ba za a iya kawo ni ba Allahumma malkan mulkin tutin malkan manta sha wa tanzu malkan bi manta sha wata tu'izu manta sha biya duka har ina ka alaƙulli shay'in kadir. idan muka yarda da wannan me namu na damuwa da sha'anin mulki mulki tana zuwa tana wucewa ra'ayin ka sanata Wale Jibrin ka san arewa maso gabas din nan kamar yadda ka san yankinka na arewa ta tsakiya din nan. Kuma ka sha zuwa wajen nan kana duba abubuwa na PDP. Su waye da waye ne kuke jin gwanaye waɗanda a cikinsu za a zaɓo wanda zai mai ga gurbin bamanga. Isi shugaba ba ka iya fito yanzu yanzu ka ce za ka cire shugaba. Akwai mutane masu daraja kamilallo mutane. Iyaka kawai za mu ɗan duba mu yi fikin mu ɗan cire a cikin masu zaƙa wanda suna nan da yawa a north east ba dole ba ne sai mun tafi inda ba manga ya fito north east tana da yawa